كاجما نعم وافو مجھے کوئی فکر کراؤں مجھے کوئی فکر الحمد لله الذي رفع بالعلم أقداره وجعل السنة حسنا منيئا وقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدليل والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأذال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن سار على طريقهم وافتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna sha takwas ga watan zulƙada a lissafin kwamitin mai alfarma sarkin musulmi Allah subhanahu wata ta'ala ya tsare shi ya tsare masa imaninsa da mutuncinsa wanda ya daidai da bakwai ga watan zulqada watan ɗaya cikin watannin musulunci shida ga watan biyar shekara da shida inda muke gabatar da karatu cikin littafin ashifa bi ta'rif huquqil mustafa na shehun malami alƙazi iya Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ƙansa ya kuma yi masa rahama wanda suke biye da mu wannan shine majalisi na saba'in da tara a darasin da ya kamata mun shiga albabin rabi'u babi na hudu fi ma azharahu Allah ta'ala ala a cikin ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min wato mu'jizati na ababe na mu'jizoji wanda suka fi karfin ɗan adam ah. suka gajiyar da shi sai dai ya miƙa musu wuya ah. wa sharrafahu bihi da kuma abinda Allah ya daga darajar annaba da shi min al-khasa'isi nake bantattun darajoji ah. wal karamati da kuma karamomi to kawo magana ɗaya, inda za mu tashi inda malam ya ce wa rawa muslimin wa ghayruhu muslim ya ruwaito da waninsa lamma anna dimaman wato dimaman shine wato huwa bin sa'alabat batal azdi azdi shunu'a kana sadiqan lin-nabi sallallahu alaihi wa sallama qabla an-nubuwa wannan mutumin abokin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kafin annabta da haka yi zamanto aslama awwalul islam ya musulunta a farkon musulunci wa kana yatatayyabu wato a wayurqi ko wayarqa wayatlubul ilma yana ainihin wato yin likitanci yana yin addu'a irin nasu yana neman ilimi wannan tun a wancan lokacin kenan a lamma wafada alaihi lokacin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقال له النبي سيما الله يتمس إن الحمد لله نحمده ونستعينه to yadda asalin abin yake nan da alƙali iyar ya kawo cewa inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala lahu sai ya ce wa manzon Allah a id alayya ka haula'i kamar mai ce kalmomin da ka faɗa sai ya ce falaqad balaga qamusul bahari qamusul bahari abin da yake nufi a tatsaici shine maganar ka ta kai makura ta duk inda magana ke kai makura kamar yadda teku take da zurfi sai ya ce hasiya da ka ubayu aka miƙo hannunka in maka ainihin wato mubaya'a da haka wannan maganar da ya kawo anan asalin yadda take a cikin sahihu muslim abdullahi dan abbas cewa yayi a anna dimaman qadima makkata zo garin makka ne ah. wa kana min azdi shanu'a ya kasance yana daga cikin azdi shanu'a wa kana yirqi min hadhihi ri yana daga cikin waɗanda in mutane ba su da lafiya yake musu ruƙa ya karanta wasu abubuwa tun a jahiliya ah. da ya shigo garin makka ba sami a min ahali makka ta yaqulu na sai da wawaye cikin garin makka suna cewa inna muhammadan majnu sai suna ba da labarin cewa manzan Allah fa mahaukaci ne fa sai ce law anni ra'aytu hadha rajula wannan mutumin da kuke yadawa kuna cewa mahaukaci ne da zan ganshi shi Allah ya shfihi alayya dai ba mamaki Allah ya warkar da shi ta hannuna Ƙala. sai abdullahi dan abbas ya ce falaki ya sai ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa sai ce ya muhammad inni arɗi min hadhihi ri ni ina yin ruƙa daga wannan cutar wa inna allaha shi ala yadi man sha'a kuma Allah yana warkar da wanda ya ga dama ta hannuna fa hallaka shin ko kana buƙatar kaima in maka ruka din in karanta wasu abubuwa tunda ana yaɗa cewa kai mahaukaci ne ko Allah zai kawo maka sauki faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to lokacin ne sai manzon Allah ko bai ce mai komai ba sai ya karanto khutbatul hajja innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la har yazo ƙarshe to lokacin da ya zo ƙarshe khutbatul hada yace amma A ƙala, sai shi limamin yake cewa a id kalimatu ka haula'i dalla wa'annan kalmomin da ka faɗa sake maimaitawa a fa na alayhi rasulullahi sai manzan Allah ya sake karanta mai khutbatul hada talata marratin sau uku qala sai yace abla da ce sai falaqad sami'tu qawlal kahana shi limamu yake cewa na ji maganan bokaye wa ƙaulis sahara na ji maganan ‘yan sihiri wa ƙaulis shu'ara na ji maganan masu mawaƙa ba ma sami ikin misla kalimatuka ha'ula'i ya ce na rantsi da Allah tun da nake a duniya ban taɓa jin kalmomi irin naka ba abin da ake faɗa ana yaɗa cewa kai mahaukaci ne zancen da kake yi fa bai da alaƙa da hauka to lokacin ne sai ce wala qad balagana balaganin namusal bahari wannan magana ta ka yadda teku take da zurfi to haka magana ka take da zurfi wajen kaiwa makura da bugun mutum idan ka yi ta to lokacin ne sai ce kala sai ce fa kala hati yadda ka ubayu ka alal islam miƙo hannunka in maka mubaya akan musulunci abla dan abu zai ce fa baya a hushe wa manzon Allah mubaya'a fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin ne sai manzon Allah ya ce وعلى قومك وعلى قومي قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا بقومه sai ce akan mutanenka mutanen sai annabi ya aika wata karamar runduna sai ta wuce faqala sai ya ce sahibu sirriyati lil jayshi hal asbahtum min haula'i shay'an faqala rajulun min min al qawmi asabtum minhum mibhara har zuwa karshen abinda yadda suka yi da annabi wannan shine hadisar da ta faru tsakanin dimam da Mandan? Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala jami' ibn shaddad yake cewa kana rajulun minna yuqalu lahu wani mutum a cikin ana ce masa tsariku. Ba akbara annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi bil madina sai ya ba da labarin cewa ya ga annaba a madina fa sai ce hal ma'akum shay'un hu! shin ko akwai wani abu tare da ku wanda za ku siyar da shi na sai maka ce hadal ba'ir wannan raquman qala sai ya ce bi kam nawa na sai maka ce bi kaza wa kaza wasu min tamrin da kaza da kaza wasu ƙina dabino ba aka da bikitamihi sai ya kama wato ragamar wannan raƙumin wasara ilil madinati sai ya tafi zuwa madina faƙulna sai maka ce bi ina min rajulun lana dari ai mun siyar da raƙumin mu ga wani mutum wanda ba mu sani ba man huwa ya shi wa ma'ana za'inatun ya ce tare da mu akwai ainihin wato wata tsohuwa ƙala sai take cewa ana zaminatun lissamar ba'iri sai ta ce ni na amince muku wannan mutumin da kuka sayo da raƙumin kuke ca ba ku san kowaye ba na amince zan biya kuɗin raƙumin ta ce ra'aitu waje haradulin saboda na ga fuskan mutumin nan misalar kamar lailatul badri yadda ka san wato wata ɗandaren goma sha biyu sha hudu ko sha biyar la ya fi su ba bikun baya yaudara ba su ba hana sai muka waye gari fa za a rajulin sai ga wani mutum ya zo bitamri da dabino faƙala sai yake ainihin sai yake cewa ana rasulu rasulullahi ni dan sakon manzon Allah ne zuwa gare ku ya amurkum yana ba ku umarni an ta'akulu min hadha tamri ku ci daga wannan dabino wa taktalu sannan ku an auna hatta tastawfu har sai kun cika abinda aka yi na ka'ida fa fa'alna yace haka muka ainihin wato aikata kaga wannan yana nuna maka tana faɗar siffar annabi da kuma yadda annabi yake da cika alƙawari wa fi khabari julanda maliku uman lamma balagahu yayin da labari ya zo masa cewa anna rasulullahi ya da'uhu ila al-islam manzon Allah yana kiran shi zuwa ga musulunci kala julanda wallahi laqad dallani yace na rantsi da Allah haƙiƙa yayi nuni gare ni ala anna hadha an-nabiy ummi akan cewa wannan annabin wanda bai taba durƙusawa gaban wani dan adam ya koyi karatu ko rubutu ba annahu la ya'muru illa bi khairin bai yin umarni da kowane irin abu sai da alkhairi illa kana awwala akhidin bihi face shi zai fara yi yace ai abu ma'ana daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan manzon Allah ya ce ayi abu to shi ke fara yi wala yanha an shi'in ba zai hana ya ci a bar wani abu ba illa kana awwala tarikin lahu face shi yake fara barin abin dama bayi yake ba ma'ana kana iya daukan fassaran illa tarikin lahu face dama shi annabi ya riga inkarin abin yake bai yadda da shi ba domin taraka yana zuwa da ma'anan ankartu ba na bari ba saboda ɗaya daga cikin ma'anarsa da zai iya bayarwa mara kyau in ka ce wani ya bar abu to ta ba mamaki da da shi ake yi sai ya gano abin ba daidai ba ne shi ma sai ya bari yana daga cikin abin da muka sha faɗa masu fassara cewa annabi yusuf da ya ce inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun cewa ni na bar tafarkin mutanen da basu su imani da Allah ba muka ce to zai iya ba da wata muguwar ma'ana da haka inni taraktu da ma'anan ankartu nayi inkari nayi musu ba ya bari ba da ma'anin ya ba da ma'anan watakila da da shi ake yi ya gano ba daidai ba ne su ya bari a ya yi inkari to haka nan walayan ha an shi in illa kana awwala tarikin lahu manzon Allah ba zai ce abu face barko dama in abin mara kyau ne Shi ne farkon wanda zai fara musun cewa wannan abin ba daidai ba ne. wa annahu gilibu. manzon Allah yakan ci nasara wala ba baya girman kai wayi gulabu idan kuma jarrabawa ta zo aka samu nasara falayir jaru manzan Allah bai ihu da raki waye fi an fahimta yi tun da dama haka Allah ya faɗi cewa tilkal ayyamu ha, haka kwanakin duniya muke juya su tsakanin mutane kamar yadda ya faru a Uhud eh, yau mallaka o yau man aleka yau kana iya nasara gobe ayi nasara a kanka to in manzon Allah yayi nasara to baya girman kai shi yasa kaga Allah ya ba su darasi a Hunaini wa yawm Hunainin idza a'jabatkum kasaratkum ku tuna ranar Hunaini lokacin da yawan ku ya ba ku mamaki da karfin makamin da kuke ganin kuna da shi sai kuna ganin ko dan karfin makaman sai kun samu nasara Allah ya ce falam tubuna ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabtum wa wallaytum mudbirin alfahari kawai suka yi da yawa a ranar amma ranar da Allah ya tashi kawo jarraba har wa'inda ba su saba gudu a gurin yaƙi ba sai da suka yi aka samu wannan jarrabawa shi ne malam yake wannan maganan cewa manzan Allah ya galibu fala ya butu inda dama Allah ya ce masu wala takunu kallazina kharaju min diyarihim ri'a'an ko bataran wa ri'a'an ku kasance kamar waɗanda suka fito daga gidaje suna ainihin wato nuna takama da nuna isa Allah yake kassi haka wa yafi bil ahadi sannan manzon Allah yakan cika alƙawari wa yunjizul mau'uda sannan yana zartar da duk wani abu da aka sanya alƙawari wa ashhadu annahu nabiyyun kuma na shaida cewa shi annabi ne wa qala nibdawu fi qawlihi ta'ala yati yakadu zaituha misalin da Allah ya bayar cewa man wannan fitilar yudi'u yana haskawa laulam ta sahu ƙuda wuta ba ta shafe shi ba sai ya ce hada masalun wannan misali ne da Allah ta'ala Allah ya buga shi li nabihi sallallahu alaihi sallama, ga annabinsa ya ƙulu ya ce ya kadu manzaruhu kallon annabi yakan yi kusa ya dullu ala nubuwatihi ya nuna maka cewa da kaga annabi ka fuskanci cewa wannan annabin Allah ne wa illam yatlu qur'anan koda manzon Allah bai karanta qur'ani an fahimta ai da haka ya kadu zaituhu yudhi'u lin-nas walau da kallon manzon Allah koda bai bude baki ya tilawa qur'ani ba kana iya ganin alamar annabta tattare da shi kama qala ibn rawaha kamar yadda abdullahi Ɗan rawaha yake fada law lam takun fihi ayatun mubayyanatun lakana manzuruhu yudhika bil khabari cewa law lam takun fihi hmm. ya ce ka kaddara laulam ta kun ayatun mubayyinatun da za a ce ayoyi bayyanannu ba su kasance ba fihi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzuruhu da kallon manzon Allah kaɗai yumbika zai baka labari bil khabari da labarin cewa ka fahimci cewa wannan fa annabin Allah ne tun kafin ya karanta ainihin wato ayoyin Qur'ani ballantana ma Allah ya ta faɗa a ƙur'anin cewa mun saukan maka da ayoyi bayyanannu to ko da ba wannan ayoyin kamar yadda shi manzan Allah ya faɗa da kanshi ce kul ni ala bayyinatin min rabbi ni ina da hujja da ke nuna Allah shi ya aiko ni amma wa kadzabtum bi kuka ƙaryata hujjatawa shi yasa ya ma'in musu ma indi ma na bi abinda kuke cewa sai an kawo sannan za ku yadda ni annaban Allah ne ai ba a guri na yake ba sai yace musu inil hukmu illa lillahi yaqussu al-haqqa wa huwa khairul fasirin yace musu qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi ai la qudiya al-amru bayni wa bainakum wallahu a'lamu bi-dhalim kuma mun karanto asarin Abdullahi bin Salam a baya yace lokacin da manzan Allah ya zo garin Madina ya shiga cincirin dan jama'a cikin kallo ga annabi ya zo Madina. Kun ga ai ya ce lokacin da fuskar annabi ta bayyana gare ni ya ce ina ganin fuskarsa daga fuskar na gane wannan mutumin ba makaryaci ba ne. To in zai gan shi ya gane cewa ba makaryaci ba ne ai daga ciki da an ce ga annabin Allah ya zo ba tare da bayani ba ko wani dalili kenan tun da an ci annabin Allah ne ya yarda da ba makaryaci ne, to ba zai zo kuma yi da'awar annabta kuma akan ƙarya ba ba zai taɓa yiwa ba shi yasa kaga can Allah subhanahu Ta'ala sai ce kul ka ce musu ayyu shay'in akbaru shahada dan Allah wani abu ne a duniya in ya ba da shaida an ji ƙarshe in sun yi shiru ba su da amsa sai Allah ya ce wa annabi ka ce ga amsa kulillahu hmm. Allah ne in Allah ya ba da shaida kan a to an gama sai ce shahidun baini wa bainakum shi ke shaida tsakani na da ku ni shi ya aiko ni kuka ce ƙarya ne to shi da ya shaida cewa shi ya aiko ne da ku da kuka ce ƙarya ne waye da gaskiya shi ya sa ya ce wa ohi ilayya hadal An mun wahayin wannan qur'anin ne li kun bihi dan in gargade ku da shi wa man balaga da wanda qur'anin zai kai masa sai ya ce a innakum ku dinnan la tashaduna anna ma allahi alihatan ukhra kuna ba da shaida cewa tare da Allah akwai wanda za a hada kuma da Allah abota ne sai Allah ya saki cewa annabi kul ka ce masa to la ashhadu ni kan bazan ba da wannan shaidar da ku kuke bayarwa ba sai ya ce kul ka ce masa inna ma huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tushriku kaga sai Allah ya ce allazina atainahumul kitaba wa'inda muka ba su littafin nan ya arifuna sun san manzon Allah kama ya arifuna abna'ahu kaman yadda suka san 'ya'yansu. sai yake cewa allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun sai yace wa man abulamu waye mafi zalunci a duniya mimman iftara ala allahi kadiban eh irin aukar daba bi ayati wanda ya ƙirƙiri ƙarya yi ma Allah kaga idan manzan Allah ba Allah bane ya aiko shi ya zo ya ce musu yana da da'awar shi Allah ne ya aiko shi to wannan ita ce ƙarya mafi girma a duniya Allah bai aiko ka ba ka minke ka ce ya aiko ka ɗaya kenan aukar daba bi yi. ko kuma shi Allah ya aiko annabi da aya ya zo wani kuma ya ce shi annabin ƙarya yake shi yasa kaga Allah sai ya rufe sai ce to innahu la yuflihu zalim duk wanda yake azzalimi Allah ya turo mutum mafi gaskiya kai ka kallon shi kace ƙarya kake yi wannan shine zalunci mafi girma da dan adam zai yi a doron ƙasa Allah ya zaɓi mafi gaskiyar mutane ya turo wani ya miƙe kalle shi ce ƙarya kake haka fa ake yi fa to shine kaga ya ce laulam takun fihi ayatun mubayyinatun لكان منظره ينبيك bilkabari. وقد آنا lokaci ya yi an na akuda fi zikirin nubuwaci muriki ko mu fara ambatan annabta wal risala da kuma wato risala wa ba dahu bayan wannan fi mu'jizatil qur'ani sai mu'jizar qur'ani wa ma fihi da abinda ke cikin sa burhani wa dalalatin na hujja burhan da kuma dalala Abin da hudda take nuna to kaga wannan fasalin ya gama da shi malam alqadiyya da sai ya ce alfaslu al'awwal bainan nubuwati war risala fasali na farko inda wa'annan an gama tsakanin annabta da manzanci risala inna mun ce dama Allah ba zai bai ya aiko manzo su ya hada abu hudu na farko wato a al shi manzan uwa ya aiko shi ko to kuma sai mu samu Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗi cewa inna arsalnaka kaga mun samu wanda ya aiko shi na biyu sai an samu ar-rasul shi dan sakon shi kuma ar-rasul shi al-muballighu kalamu mursilihi wanda zai dauki magana wanda ya aiko shi ya isar da ita sannan na uku sai an samu ita ce risala da za a ba ɗan saƙon a ce ga ta tafi ka sannan zuwa ga wa za a aika shi wayannan su ne ababe guda hudu to shine malam alƙadi yake ta ilam ka sani annallaha jallas muhu. Allah wanda sunansa ya girmama, Adiru yana da iko ala khalqil ma'arifati akan ya halicci sani fi qulubi ibadihi a cikin zukatan bayi wal ilmi da kuma sani bi zatihi da zatinsa sun shi Allah ɗin? wa asma'ihi da sunayensa wa sifatihi da sifofinsa wa jami'i takalifatihi da dukkan ababen da Allah zai dora wa ɗan adam ibtida'an tun farko duna wasiqatin ba tare da mai ba wani a tsakiya yanzu ai Allah yana da iko ba sai ya aiko wani annabi ba ah. ya cusa wa ɗan adam a fitirar sai tashi kawai ya sanar da kai Allah baka bukatar sai wani ya zo ya maka bayani Allah yana da ikon haka wabi'a yana da ikon haka shine maganar da yake zaka lausha a da ya ga dama Allah yana da ikon haka ah. kama hukiya an sunnatihi kaman yadda aka hikaito daga sunnar Allah din subhanahu wata'ala tunda ai Allah madaukakin sarki yana da tashi sunna din an fahimta yi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ta faɗa a Qur'ani cewa sunnatul lahi allazi sunnatul lahi wa lam tajid li sunnatul lahi tabdila wa lam tajid li sunnatul lahi tahwila ko to wannan sunna ta Allah ce yasa kaga Allah madaukakin sarki kawai ya ga dama ya gudanar da wasu abubuwa bisa ga zaɓinsa kawai kuma haka ya ga damar yayi wa zakara ba'adu ahlut tafsiri wasu daga cikin sashen malaman tafsiri sun ambata fi qaulihi wa makana li bashar bai yiwa garin mutum an yukallimahu Allah Allah ya magana da shi illa wahayi sai ta fuskar wahayi wahayi ɗaya daga cikin hanyoyi guda sama da wato guda bakwai ne wanda Allah ke zaɓa don yi magana da ɗan adam ta fuskar wahayi. Shi yasa na sha faɗa na ce shi Allah kai da kake saurare ka ne kawai a ce an wani wahayi amma ba haƙƙinka ba ne dole sai Allah ya faɗa maka wata hanya ya biyu wani wahayi ya ce kawai inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di kaga an faɗa maka cewa an musu wahayi amma bi tafsil ba baka da haƙƙin Allah ya faɗa maka cewa dole ta kowanne ga hanyar da ya bi ya musu wahayi an fahimta yi to kaga shi yana daga cikin kurakuran da wasu ke yi kenan sanda da aka zo ana maganan wahayi sai su ɗauka cewa Kur'ani ne kaɗai wahayi shi hikiman turo mala'ika jibrilu da wahayin ƙur'ani saboda ana so ƙur'ani ya zamanto ta fuskar karɓar shi dole a samu talaki shi yasa ga ittifaqan babu wani mutum da zai iya karatun ƙur'ani ba tare da talaki ba Ke yasa Allah ya ce wa annabi wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin ali Ko? Kai kana karɓar Qur'ani daga wajen Allah subhanahu wata'ala mai hukunci sannan kuma wanda yake ainihin wato masali. hakimin alim tare da mun san cewa da yace wa innaka latulqal qur'ana kai kana karban qur'ani daga wajen Allah da Allah Allah ne ke zuwa ya karanta wa annabi qur'ani ya karanta ko mala'ika jibril ne mala'ika jibril ne saboda ka'ida na la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu kaga fa idza qara'ana anan ma Allah ya nuna shi yake fattami qur'ana thumma inna alaina bayana to kaga wannan mun yadda cewa mala'ika jibril ke zuwa yana karanta qur'ani manzon Allah yana maimaitawa har yana gaggawan kama qur'anin har Allah yake ce masa fata'ala Allahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma amma sai kuma Allah yace shi yake me yasa saboda shi mala'ika jibrilu yana zuwa ne ya karanta qur'anin da umarnin Allah din tunda Allah ne ya aiko shi sai Allah ya cire jibrilin sai ya ce kawai shi yake ina fata an fahimta to shi yasa kaga yanzu farkon qur'ani alif lam mim da alam nasharaha da alam tara ba inda ba ta hanyar talaki ba kawai ka rubuta in ka ce ma mutum ya karanta yadda ya karanta alam nashara alam tara ba billahi allazi haka zai karanta alif alam a farkon qur'ani ba ka bane amma ta hanyar talaƙi ne zai sa ka gane akwai bambanci tsakanin alif lamim da kuma alam na sharaha da alam tarfaifa to shi yasa wannan ta hanyar talaƙi, shi yasa na sha faɗa na ce yanzu kun ga akwai littattafan da za a yi rubuce-rubuce har abada duk wanda ya dogara da wannan billahi allazi ba abin da zai iya yanzu ba akwai littattafan jirgin da ake ƙoƙarin fasara da Hausa ba to ka je ka kalli duk fasarorin da aka yi in sun zo fassara gunna rasa yadda za su yi su fassara gunna da hausa suke akwai wanda za ka ga littattafan hausa suna fassara gunna da wai da kunkune wai gunna ita ce kunkune eh kunkune e? Eh. wai gunna ita ce kunkune eh ka gani to dole yanzu to wannan kaga a turo mala'ika da buriru wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da Allah yake zaɓa ta fuskar wahayi shi kuma ƙur'ani ana so ya zama talaƙi ne ɗalibi ya karɓa daga bakin malami kamar yadda annabi ya karɓa daga bakin mala'ika jibrilu to musamman ƙala ƙato sai suka ɗauka babu wata hanya da Allah zai wahayi in ba ta wannan hanyar ba a turo mala'ika jibrilu akwai wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala ke ko mala'ika jibrilin ba ba a tsakiya daga Allah sai annabi yana ba ta amfanta, shi yasa kuka ga hadisar matan annabi da tace qala man an ba aka haza. waye ya faɗa maka wannan qala sai ce nabba'ani al-alimul khabir Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗa saboda lokacin yanzu abin da ya faru tsakanin matan da labarin da ta bayar bayan ya ce kar ta bayar ta faɗa da waye da waye babu bane wanda yake da alaka da wahayi ta fuskar tilawa an fahimta yi to shine sai ya ce waja'izun ya halatta an yi yusila ilaihim ya sadu zuwa gare su jami'a ga baki ɗaya zalika wannan bi wasiqatin ta hanyar wasiqa to ballighuhum kalamahu wato tana isar da su zancensa wa takunu tilka alwasiqa wannan wasiqa din imma fi ghairi bashar? imma min ghairil bashar ko dai ba daga wajen ɗan adam ba kal mala'ika kaman mala'iku ma al tare da annabawa aw min jinsihim ko jinsinsu su kal anbiya kaman annabawa ma al tare da al'ummomi. wala mani al ba abinda zai hana wannan min dalilil aqli ta fuskar dalili na hankali wa idza jaza in ya zamanto ya halatta hada wannan walam yastahil babu abin da ya nuna ba zai yi ba bai koyo ba waja'atir rusul mandanni suka zo ma dalla da abin da ya nuni ala akan me akan abin da ya shafi gaskiyar su min mu'jizatihim na mu'udizodinsu waje ba tasdiquhum ya wajaba a gazgata su fi jami'i ima a bihi a cikin duk abin da annabawa suka zo da shi li'anna al-mu'jiz domin abin da zai gajiyar da kai ma at-tahaddi tare da kalubale min annabi sallallahu alaihi wa sallama in dai daga annabi ne wanda ya ainihin wato zo an fahimta ai to wannan qa'imun maqama qaulillahi yana tsayawa ne matsayin zancen Allah cewa sadaka abdi bawa na yayi gaskiya fa ati'uhu to ku masa biyayya ku masa da'a wa tabi'uhu ku bi shi da haka abin da yake faɗa cewa abin da yake yana gajiyar da kai tare da a ƙalubalance ka in dai daga annabi ya fito to yana tsaya a matsayin faɗin Allah ne kamar Allah ya ce maka bawa na yayi gaskiya ku bi shi abu ne kuke ganin ba zai yi ba sai ku ce in an isa kalubale ne ko to sai kuma a yi abin kai da kake ganin bai yanzu ba an gajiyar da kai ba to gaskiya ta bayyana kamar Allah na faɗa maka ne bawa na yanzu to yayi gaskiya to ku yi masa biyayya sannan ku yi masa da'a sannan ku bi shi wannan shine ma'anar li'anna al-mu'jiz مع التحدي من النبي قائما مقام قول الله صدق عبدي فاطيعوه واتبعوه باوانا yayi gaskiya ku bi shi ainihin wato ku gaskata shi shi yasa kaga Allah subhanahu wata'ala ya ta faɗar a cikin alkur'ani akan wasu mutane cewa ba za su tsere ma Allah subhanahu wata'ala ba kuma za su gajiyar da shi ba eh wa ma antum bi mu'jizina Allah subhanahu wata'ala ya ce ba za ku iya gajiyar da ni ba da haka ita mu'jiza daga a'ajaza yi ujizu ijazan ne idan aka gajiyar da kai aka nuna abu ya fi ƙarfinka ba za ka iya ba. Sau daga nan ne aka samu in ijazul Qur'an. abin da ƙur'ani yake zuwa da shi na mu'ujiza wanda ya fi ƙarfin ɗan adam dole ɗan adam ya sallama mai babu yadda zai ainihin wato yi to shi ne sai ya ce wa shahidu sannan shahidi ne ala sidqihi akan gaskiyarsa fi ma ya ƙuluhu cikin abin da yake faɗa wa kafin wannan ya isu wata tawili fihi tsawaitawa a cikin zance kharijin zai fita an gardi dangane da bukata faman arada tatabbu'ahu duk mutumin da yake nufin bibiyar sa hu zai same shi musafin cikakke fi musannafati a immatina a cikin rubuce-rubucen da shugabannin masu suka yi rahimahullahu da haka sai ce wato idan an ce an nafta fi lugati a cikin lugar larabci min man hamaza فالنبوة في لغة من همز مأخوذ من النبأ idan an ce annabta a lugar waɗanda za su yi amfani da hamza minan naba'i daga labari ko to wa huwal khabaru shine labari da aka shi yasa muka ce zamu ga warshi yana karantawa ya ayyuhan nabiyyu hausu ya karanta ya ayyuhan nabiyyu saboda wannan qira'at daga minan naba'i ne wannan qira'at daga minan minan minin nubuwati ne an fahimta yi to me bambancin annaba'i da annabuwa to shine malam yake so ya bambanta maka guda biyu shi ya yace fa nubuwatu fi lugati man hamaza annabta a lugar wanda yi amfani da hamza minan naba'i wa huwa al-khabaru shine bada labari ko shine labari wa qad la yuhmazu zak akan kawo shi ba tare da hamza ba ala hada ta'awili akan wannan tawilin tafsilan saboda sauƙaƙewa wal ma'ana ma'ana anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki atla'ahu ya tsinkayar da shi ala gaibihi akan gaibinsa wa a'lamahu ya sanar da shi annahu nabiyyun cewa shi wannan annabi ne fa yakunu nabiyyan munabba'an sai kalmar nabiyan sai ta zamanto munabba'an wanda ake ba labari sai ya ce fa'ilun bi ma'ana sai zamanto ma'auninsa na sarfa fa'il ne amma ma'anarsa maf'ul ne au ya kuna mukbiran amma ba'athahu Allah ta'ala ko ya zamanto yana ba da labari akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi sannan wa munabbi'an sannan yana mai ba da labari bi ma Allah alaihi da abinda Allah ya tsantar da shi sai zamanto fa'ilin bi ma'ana fa'ilin nan fa'ilin ne a ma'aunin sarfu da ma'anan fa'il wa Kulu zai kasance inda mallam yahmus ga wanda bai yin amfani da hamza minan nubuwati kaga idan amfani da hamza ne minan bai. sai zamanto ne labari idan ko haka ne shine wanda Allah ta'ala ke tsinkaye da shi wani abu na gaibansa sannan ya sanar da shi cewa shi annabi ne sai zamanto mukbir mai ba da labari a kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsinkayar da shi. Wanda ko ba su amfani da hamda ba, minan nubuwati sai ce wa huwa martafa a minan ardi shi ne abin da ya daga na ƙasa. Ma'anahu na lahu Batar. Ita kalman annubuwa a yare na larabci abin da take nufi shine wanda yake da wani irin daraja, wanda yake da irin matsayi sharifa na daraja. wa makanatan nabiha da matsayin da yake ya kai ƙarshe inda maulahu a wajen maulansa sannan a munifatan wadda take madaukakiya da aka sai zamanto ita kalman annubuwa ma'anarta tun daga yare na larabci shine wajen da yake ya kai ƙololuwa ta ƙarshe ta fuskar daraja da aka tudun ƙasar da shi ya kere daga nan idan an hau shi za a iya hango ko ina shine annabuwa Daga tun a yare na larabci kai ka ce dama in an ce annabi shine wanda darajarsa ta kece ta kere kololuwar kowa ta fuskar darada. Daga sai ya zamanto minan naba'i shine daga labari almukbir almukbar wanda zai ba da labari wanda ake ba da ake ba labari daga wajen Allah shi kuma ya faɗa. Sannan wanda darajarsa ta kai kololuwa ko a cikin mutane ne sama da kowa ƙalu sai suka ce wasfani sifofi ne guda rufi haƙƙi a cikin haƙƙin sa mu'talifa ne waɗanda suka haɗu wa ammar rasulu kaga wannan ta fuskan annabuwa kenan ko wa ammar rasulu amma shi ɗan saƙo. fa huwa mursalu in an ci ar-rasulu shine al-mursal wanda aka aiko walam ya'ti fa'ulun kalmar fa'ul ba ta zo ba bi ma'ana muf'alin fi lugati fil lugati da ma'anan muf'al a lugar larasi illa nadir akwai abin da suke ce masa nadir akwai kuma sha wannan kuma abin da ya sa ban tsaya in ta bayani ba inda ba majalisi ne kaɗai na ɗaliban karatu wani in kaɗa kana ta bayanin fa'ilun fa'ulun zai ga duk bata mai lokaci gaci an gane to shine mala alqadi ire cewa amma rusulu wa amma rasulu fa huwa al-mursalu wa lam ya'ti fa'ulun bi ma'ana muf'alin fil lughati illa nadilan sai dan kadan wa irsaluhu aiko shi amrullahi lahu shine umarnin Allah gare shi bil iblagi ya isar da sako ila man arsalahu ilayhi zuwa ga wanda ya aika shi zuwa gare shi wa ishtiqaquhu asalin wannan kalma ta ar-rusul min at-tatabu'i daga bibiya ne idan abu ya zamanto wannan yana bibiyar wannan sai ya ce wa minhu daga ciki qauluhum ja'an nasu arsalan mutane sun zo arsalan shine idza tabi ba'duhum ba'ada. idan ya zamanto wannan yana biye da wannan aka annahu ulzima kaman an lizimta takrirat tablighi maimaita isar da sako wa ulzimatil ummati ittiba'ahu sannan allizumtawa al'umma ita kuma ta bi shi wannan tun a ne na larabci kalman alirsal abin abinda take nufi shi dan sakon sakon da aka turo shi da shi kaman allizumta mai wajen isar da sakon ya ta sakon ita kuma al'ummar da aka yi saboda sakon kaman allizumta mata cewa dole fa ta bi dan sakon da aka aiko sai ya ce waqtalafa ulamau malamai sun ƙara wa juna ilimi halin nabi wa rasul bi ma'ana bi ma'anan au bi ma'anaye shin da annabi da manzo ar rasul ma'anarsu ɗaya ko ma'anoni ne daban-daban faƙila wasu suka ce kuma sawa'un dukkan ɗaya ne wa asluhu min al'imba'i. imbai in an ce al-imba'i wa huwa ilamu shine sanar da abu واستدلوا بقوله سكف كف حجة فإن الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول أي بما أيكو manzo بوانا منزو ولا نبيك النبي ina fata an fahimta da haka mu ga aya ta bambanta wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati fa yansakhu sai ya ce faƙad asbata lahumar irsala ma'an Allah ya tabbatar da aike tare da su qala sai ce wala yakunu nabi illa rasula ba yadda za a yi a ce wannan annabi ne bai zama kuma rasulan ba war rasul hakanan ar-rasul ba zai taba zama ba illa nabiyan fatewa annabi wannan ta fuska da waɗanda suka ce da ar-rasul da annabi duka da abu ɗaya ne kuma sai suka kafa hujja da wannan ayan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiy wakila wasu malaman suka ce huma muftariqani a'a suna da bambanci min wajen ta wata fuska idza qad istama'a fi nubuwati yayin da idan suka hada a cikin annabta allati hiya ittila'u 'ala al-ghaibi wanda shine tsinkayar da mutum akan gaibu wal i'lam da kawasin nabuwa da kuma sanar da shi wasu keɓantattun abubuwa wanda suka shafi annabta, awar rif'a ko kuma ɗaukaka lima zalika ga sanin wannan, wa hauzi da tattaro darajojinta, wa fitara ƙasar rabu fi ziyadatin risala a cikin ƙarin saƙo lirrasu daga ɗan saƙo, wa huwa al'amuru shi ne umarni bil'inzari ta hanyar gargadi wal ilami da sanarwa kama kulna kaman yadda suka muka ce wa hujjatuhum min al ayati nasiha su ma malaman da suka ce akwai bambanci tsakanin ar-rasulu da annabi waccan ayat da wa'intan suka kafa hujja suka ce ba bambanci ita ma su ne hujjar su na cewa akwai bambanci shine at-tafriqu bambancewa bainal ismaini tsakanin sunaye guda biyu walau kana shay'an wahidan da abu ɗaya ne lama hasuna takraruhuma da bai kyautatu ba a maimaita su fil kalamil baligi a zancen da yake yana da fasaha qalu suka ci wal ma'ana ma'anan shine wa ma arsalna min rasulin ba mu taba aiko wani manzo ba ila ummatin zuwa ga wata al'umma aw nabiyin ko annabi walaysa bi mursalin ila ahadin wanda ba aika shi zuwa ga kowa ba sai yace wa qad zahaba ba'duhum wasu daga cikin malamai sun tafi ila annar rasula idan an ci ar-rasul shine man ja'a bi shar'in mubtada'in wanda ya zo da wata shari'a a farko wa man lam ya'ti bihi wanda bai zo da wata shari'a ba nabiyyu to shine annabi ghairu rasulin ba ba ba ba manzo ba ne wa in umira bil ibla'i ko da an umarci shi an ci isa akwai bari sha'i ne a kwanci da kuma kuskure ne ko da sai shi wanda aka yi masa umarni aka da su a nufin da aka kamar wa eh, kuma akwai wannan magana ta cikin wa cikin littattafai an fahimta yi to ya zamanto malami ma ya san karatu ya ki faɗa ma kowa matsala ne ya kuma Allah zai turo annabi a ce shi kadai aka sanar da abu amma kai faɗa mu kuwa kaga ba zai yiwa to shine sai yake faɗan wal inzari da gargadi yace was sahihu abin da yake ingantacci wallazi alaihi aljamma'ul ghafir abin da kunzumin taron malamai suke kansa anna kullu rasulun nabi dukkan kowane manzo annabi ne wa kulle kullu nabiyyin rasulan amma ba kowane annabi bane manzo an gane saboda shi yasa kaga da Allah zai faɗi maratib na darajoji a aljanna da yace wa man yuti illahi war rasula sai ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim sai fara sai ce minan nabiyina me yasa ba a ce minan rusuli ba to da in an fara aka ce minan rusuli akwai matsala ta yadda duk wanda ya fara daga mataki na annabta to manzanni sun cika sun shiga amma in an fara an ce minar rusuli to akwai matsala ta yadda wanda suke mataki na annabta ba su shiga ba an fahimta yi saboda haka wa hasilul qawl kaman yadda malam zai zo ya faɗa shine zance tabbatacce shine annabi shine wanda zai zo da sabon littafi da sabuwar shari'a manzo ya zo da sabuwar littafi da sabuwar shari'a sai za ga wani gurin Allah yana haɗawa ya ce wa zakur fil kitab ibrahim sai ce innahu kana siddiqan nabiyya tare da annabi ibrahim mun san cewa manzo ne nawa na Allah amma Allah kuma sai ce Inna Hukana, siddiqan nabiyya kaga ga wani fil kitab musa innahu kana innahu kana a wancan annabi isma'il innahu Hukana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya kaga shi sai hada guda biyu wa kana rasulan mi wa kana rasulan nabiyya to shine sai yake cewa kaga wa zahaba ba'dhum ila anna ar-rasul man jaa bi shar'in mubda'in wa lam wa man lam ya'ti bihi nabiyyun ghayra mursalin wa in umara bil iblagi ko da an umarta an ci isar wal inzar yadir was sahih wallazi alayhi jamma'ul ghafiru anna kullu rasulin nabi. dukkan kowane manzo annabi ne laisa kullu nabiyyin rasulan saboda ba kowane kuma annabi bane yake wa yake manzo kuma in kana so ka gane haka Allah madaukakin sarki ba ya ce inna anzalna taurata ba sai ya ce fiha hudan me Wano sai ya ce ya kuma biha annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu ai Allah ya saukar wa da annabi Musa at-taura eh kuma kowa ya san annabi Musa shi ma wa kana rasulan nabiya eh? da ya zo da sabon littafi a taura da sabuwar shari'a akwai waɗanda Allah ya dinga turuwa a baya su ɗauki littafin su gaba da bayani annabawa ne ba manzanni ba ne don ba a ba su sabon littafi da sabon shari'a ba ina fata an fahimta yawa wannan shi ne abin da yake hasil tabbatacce eh an fahimta yi to shi yasa sai kaga Allah tan ya faɗa ya ce kanan nasu ummatan wahida wa ba asallahu nabiyina ko sai Allah ya aiko mai annabahu wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu to da suka sabani shine Allah ya ce kanan an-nasu ummatan wahida fa ba a Sallahu nabiyina ko Allah sai ya aiko annabawa daga nan sai dinga aiko su da littafi da waye da waye ah. to shine sai yake cewa nan gurin ah. ko anna kulla Rasulun nabiyyin wa laysa kullu nabiyyin rasulun wa awwalur rusuli ah. farkon manzanni adam annaba adam wa akhiruhum muhammadin sallallahu alaihi wa sallama farkon su karshen su annabi muhammad wa fi hadith abi dharr anna al annabawa wato mi'atu alfin wa arba'un wa arba'atun wa ishiruna alfa nabi wato annabi dubu ɗari da dubu nawa da dubu ɗari da ashirin da hudu wa zakara annar rusula ya ambaci cewa manzanni minhum daga cikin su salatu mi'atin wa salasata ashara wato manzanni ɗari uku da goma sha ina ba ta kamfani da ta daga waccan ayar da ta ce da Allah akwai da mutane da ta kawo ina ba tanga ne sai in da inda Ba ta kasance ba a wani masu ta haƙiƙi zatan wato asalin nabi zati ga annabi wala wasfan ko sifa na zatin wala wasfa zatin ko sifa na zati khilafan lil kharramiyya sabanin wasu mutane da ake ce musu karramiya fi tatwilin lahum wato wajen wasu, wa ta'wilil da kuma ainihin wato abin da ake ce masa shirbici maganar da yake ka tsawaita ta ba da amfani laisa alaihi ta'awilin wanda ba su da wani majingina a kan shi wa amma alwahayi amma shi alwahayi fa asluhu al-isra'u asalin kalmar wahayi tana nufin al-isra'u falamma kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yatalaqqa yayin da annabi yake karban maya atihi abinda yake zo masa min rabbihi daga ubangijinsa bi ajalin da gaggawa sunniya wahayin sai aka kira shi wahayi wa sunniya anwa'il ilhamat wahayan an kira nau'i na ilhamomi wahayi tashbihan bil wahayi saboda kamanceceniya da wahayi ilan nabi zuwa ga annabi wa sunniya al-khat an kira rubutu wahayin wahayi lisur'ati harakati yadi katibihi saboda mai rubutu idan yana rubutu hannunsa na gaggawa sai aka kira rubutu sai ake ce masa ainihin wato wahayi wa wahayul hajibi akan ce wahayul hajibi wahayin majabtin shine ido saboda saurin da gira take da shi ido wajen buɗewa da kuma min dawowa wallahazu da kuma harara an kira shi sur'atu wallahazu da kuma harara sur'atu hima saboda gaggawan nunin da suke da shi wa minhu qawluhu ta'ala fa auha ilaihim sai musu wahayi ma'ana ishara kenan ku an sabbihu bukuratan wa ashiya ce ku yi tasbihi safa da yamma ai aw ma maza yayi ishara yayi nuni wa kila aka ce kataba wa minhu yayi rubutu wa minhu qawluhum alwaha alwaha ai as-sur'a as-sur'a wa kila asl alwahyi as-sirr wal ikhfa'u shine sirri da kuma boye abu wa minhu summiya al-ilham wahayin daga nan aka kira ilhama aka ce mata wahayi wa minhu qawluhu ta'ala wa inna ash-shayatin la yuhuna shedanu suna wahayi ila awliyaihim liyujadilukum zuwa ga waliyansu don su jayayya da ku ayi wasu suna yin wasu wasi fi sudurihim a kirazan su kaga koyayyen abu ne wa minhu qawluhu wa awhayna ila ummi musa ay ulqiya fi qalbiha mun jifa a cikin zuciyarta wa qad ila wa qad qila zalika an faɗi wannan fi qawlihi wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah ai ma yulqihi abinda Allah ke jefawa fi qalbihi a zuciyar dan adam duna wasidatan ba tare da akwai wani a tsakiya ba to shi yasa zaka samu fi'ilin auha a Qur'ani yuhi mazdarinsa asali ya kamata ya zamanto iha'un ne yayin da fi'ili sulasunsa asali wa hayahi ne kamar yadda fi'ilin arsala yursulu irsalan shi kuma daga rasala ne amma me yasa zaka ga a qur'ani babu sulasi mujarrad na rasala sannan babu sulasi mujarrad na waha yahi dukkan qur'ani kaza shi duk fi'ilin da yake da alaka da waɗannan sai dai kaga sulasi mazidin din shi ba silasi mujarrad ba da haka yanzu mun kawo misalin ayar inna auhayna ilaika mun yi wahayi zuwa gare ka saboda ga auhayu hire to tunda kalman alwahayu kaman yadda nan malam ya faɗa alwaha alwaha asali a sura gaggawa haka nan shi ma arsala asali daga rasala ne to yin amfani da sulasi mazidun din shi ya fi kaiwa makura gurin sauri sama da yin amfani da sulasi mujarrad din shi wannan yasa kaga saboda balaga qur'ani da kuma ubangijin balagan nake magana shi yasa bai dauki sulasi mujarrad din yana magana da shi ba sai dai sulasi mazidun din auha da kuma arsala saboda ya fi kaiwa wajen makura wajen ma'ana fiye da sulasi mujarrad din shi ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta